والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك يا ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata wadda shi ne yammacin hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 435 wadda kuma ya daidai da daya ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya jiya in za mu tuna mun cike a karshen suratu lukuman wadda yau in sha Allah za mu tashi a farkon suratu sajada kamar yadda aka yi alkawari kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko na cewa menene hukuncin mutumin da ke yawan ashar wato miyagun zage-zage idan an yi masa magana sai ya ce ai shi ya riga ya saba da haka sai dai allah ya yafi wannan kuskure ne baya daga cikin sifar mumminai yawan zage-zage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisal mu'minu la'an, mumini nagari to bai mai zagi bane ba mai yawan zagi da tsinuwa bane da haka baya daga cikin siffan mumminai sifa ce ta mutanen banza ba mutanen arziki ba sannan kuma mu kula zagi yana zubar da mutuncin dan adam duk yadda kake ganin girman mutum kana kaddara shi ran da ya ɗebo wata ashar ɗin ya yafa sai ka ji gaba ɗaya mutuncin shi ya zube maka kamar hiwa ne a ce ya yi ashar ina fata mun fahimci wannan sannan kuma ku kula kasantuwar kalmar zage-zage mugun kalma ce ba a yin ta sai a mugun wuri idan da za ka zo masallaci ka yi zagi sai mutane sun ga laifin ka sama da in ka yi zagi a kasuwa ina fata mun fahimci wannan ba a so a kawo shi wuri mai daraja dalili saboda aikin banza ne ya kamata musulmi ya kiyaye sannan abu na gaba cewa da yake yi sai dai Allah ya fi shi ya riga ya saba abdurrahman al-akhdari yace wannan fa innahu min alamati shika wal khizlani wa tansil basira yana daga cikin alamun yan wuta yana daga cikin alamun taɓaɓɓu yana daga cikin alamun mutanen da basira su ta dode su suke cewa su zunubin da suke kai ba za su bari ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya shirye su ayin Allah ya so za su bari wannan alama ce ta yan wuta Allah ya tsare mu wannan na cewa menene hukuncin kakara a musulunci kakara shine ka zo da wani kaya ka sayar ma wani ta hanyar karɓan kayansa mai darajar da ta fi naka ko kuma darajar da bai kai naka ba ɗaya daga ciki ya yi ma ɗaya ciko shi ne a musulunci ina shi ne kakara ko adatan da wannan cinki ne ya halatta illa iyaka ba a yin kakara dai da kayan da babu shi ka ce kana da gona a tsafe cikin jihar katsina ko jihar sokoto sannan kuma kana so ka yi kakara da fulotin wani a garin nan shi bai ga gonar ba kai ka ga fulotin da wannan ba a yadda a yi kakara ba dole sai ya zama na yadda biyadin misilin bi misili ya zama da hannu da hannu ka ba shi ya baka da yarjejeniyar ka cika masa ko zai cika maka wannan ya halatta illa an ta kuna tijaratin an taradun minkum akwai yarjejeniya a tsakaninku ya halatta Allah ya samu dace wannan na cewa menene kinaya a musulunci sannan shi mutum in ya sa ma ɗansa suna mus'ab kuma yana jin nauyin eh, ya sa ma ɗansa suna muhammad yana jin nauyin ya kira sunan da haka zai iya kiran shi mus'ab to kiraya dai ita ce alkunya alkunya a jingina mutum zuwa ga ɗansa ko a jingina shi zuwa ga mahaifinsa wannan shine alkunya a ce abu huraira abu sa'ad abu sa'id abu abdullahi abul qasim duka wannan alkunya ce ko ibnu abbas ibnu abdallah ibnu zubair alkunya ce mun fahimci wannan to amma shin idan mutum ya sa ma ɗansa suna muhammad yana jin nauyi zai iya canzawa ya rika kiran shi mus'ab mus'ab suna ne mustaqillun bi nafsi suna ne mai zaman kansa mun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da wasu sunaye bayan muhammad yana da ahmad yana da mahi yana da hashir ina fata mun fahimci wannan yana da jamil dukkaninsu sunaye ne wadda za ka iya ɗaukowa daga cikin sunansa ka kira shi da shi ba tare da kace muhammad din ba mun fahimci wannan amma mus'ab suna ne mai zaman kansa kamar ka ce musa ne da ibrahim aka ga ibrahim daban musa daban da haka in mus'ab za ka sa masa ka sa masa mus'ab ka sa masa sunan sahabi ne shahidi ɗaya daga cikin manya-manyan shahidai idan kuma za ka sa masa muhammad sa masa muhammad kuma ka kira shi da sunansa wada'ohun liyaba'ihim huwa aqsatu inda Allah wannan na cewa mutum ne yake shan taba a cikin watan azumi sannan duk lokacin da aka yi masa magana sai ce ai ba ta karya azumi to wato wannan sai ya tuna mini wani kisa da wani bawan Allah ya bani gayu ne sun zo wucewa sai suka ga wani na shan taba cikin watan ramadan suka ɗauki gorori suka bi shi ya sha da kyar ɗaya ya ciji yatsa ya ce wallahi da mun kama shi da ya gane allah na da basawa <laughs> wato wannan ya nuna kenan ni gogi ma suna gane cewa shan taba dai a cikin watan ramadan haramun ne <laughs> ina fata mun fahimci wannan kuma ya yi al'ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas duk abin da yake zunubi ne to zaka ji yana maka kai kai a rai kuma baka so lokacin da zaka yi shi a ganka mutum ko zai sha taba a irin wannan da wuya ka samu ya fito sarari buya zai to wannan buyan ke alamtar da cewa laifi ne mun fahimci wannan da haka haramun ne kada mutum ya rika haka wannan na cewa muna da Allah mana cikakken bayani dangane da halaccin hoto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi dangane da haramcinsa sannan na gani kamar yadda ya rubuta a tafsirin ibn kasir a aya ta hamsin da bakwai shi ma ya yi bayani sosai akan wato yadda ake cutar da Allah da hotuna to na farko dai cikakken bayani sai dai ka nemi adabu zufaf na shekul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullah ka nemi wannan littafi za ka samu cikakken bayani dangane da hukunce-hukuncen hoto amma takaitaccen bayanin da za mu bayar a nan shine hoto haramun ne alal asah a zance mafi inganci mafi goyon bayan dalilai hoto haramun ne sai dai in dalili ya tirsasa na larura dole a yi amma haka kawai a yi shi don nishadi haramun kwai hadisai masu ɗimbin yawa shi yasa na da ishara a duba wannan littafin adabu zufaf tunda na ga ɗalibi ne ya ce ya leƙa binu kasir to kaga ya nuna kenan yana dan leke-leke littattafai ya leka adabu zufaf zai ga dalilai da hujjoji na haramcin hoto akwai wadda suke ba da fatawan halaccin shi amma gaskiya waɗanda suka haramta sun fi su karfin dalili sai dai inda larura in larura ce ta sababta to wannan kuma mutum na iya yi sannan maganar da ya ce ibnu kasir a karkashin aya ta 55 cikin suratul azab shine fadin Allah ta'ala innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah a karkashin wannan tafsiri ibnu kasir ya kawo hadisin cutar da Allah amma bai jingina shi zuwa ga hoto ba hadisi ne da ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah da kansa yana cewa yu'zini ibnu adam dan wato dan adam yana cutar da ni yasubbu dahar wa ana daharu uqallibu laylahu wa naharahu ya ce dan adam na cutar da ni sai ya rika zagin zamani yana cewa zamanin nan bai da albarka alhali ni ne zamanin ni nake juya dare da yini bai kawo maganar hoto ba ciki Allah ya samu dace akwai tambayoyi guda uku da muka amsa a baya wadda rabin tambayar muka amsa ba mu amsa karshen shi ba sai bayan na koma nake ta tunani sai nake tuna cewa ya eh, lalle ban amsa shi duka ba tambaya ta farko wani wanda ya tambaya dangane da istimna'i mutum ya yi wasa da gabansa har ya fitar da mani a ƙarshen tambayan ya ce menene hukuncin azuminsa sannan kuma ka fara zai yi ko ramawa na farko mutumin da ya yi istimna'i da rana cikin watan ramadana azumin shi ya lalace sannan abin da ke kansa abubuwa guda biyu ne abu na farko ya tuba domin yin istimna'in haramun ne ya saba ma Allah a cikin watan ramadana sannan abu na biyu ya rama wannan azumin guda ɗaya babu kafara a kansa akwai bambanci tsakanin wanda ya istimna'i da wanda ya sadu da iyalinsa cikin watan ramadan shi ba ka fara bane shi mai istimna'i shi rama wannan azumin zai yi sannan kuma ya jaddada tubansa ga Allah saboda ya saba ba Allah Allah shirye da mu akwai wata tambayar ma haƙila yau da aka yi dangane da Lukman al-Hakim a ƙarshen tambayan yana cewa annabawa kamar su annabi Musa ai sun yi kiwo sun yi abubuwa da makamantansu wannan shubuha ce take kokarin shiga kwakwalwarsa kiwo sana'a ce ba bauta bace ba idan an ce wani bawa ne to me shi na iya kai shi kasuwa ya sayar kamar yadda zai sai da tinkiyarsa me shi na iya ɗaukarsa ya bada shi kyauta kamar yadda zai yi kyautar rigarsa ko motarsa shi bawa ana gadansa idan da mahaifi zai mutu ya bar muku bayi to cikin kayan gado yadda za ku raba gonaki da tumaki da awaki da shanu da gidaje da suturu to haka za ku raba bayan su ma gado ne amma wanda ka sa shi kwadago yayanka za su gaje shi ba za su gaje shi annabi musa ya yi kwadago ya yi aikin kiwo mun karanta a baya suratul qasas ta hakaito mana wannan ya abatista ajirhu inna khaira man Ajarta alqawiyul amin kuma ya yadda da wannan ijarar da aka yi a tsakanin su da shi dan ya gaya masa wallahu ala ma qul wakil kuma Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ashe yayi aikin wannan kwadago ne na wani lokaci zaka biya ne akan kaza wannan annabawa sun yi saboda sana'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi Dawud ya kasance yana ci ne da aikin da yayi da hannunsa dan Allah ya sanar da shi kera sulke wa allamnahu sun'ata labusin lakum litufsinakum min ba'sikum wannan ya bashi daman yana yin sana'ar yana kuma sayarwa a ni'mal sabiratin wa qaddir fi saddi wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir dan haka annabi dawud yana sana'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ba ma zaune bane ba yayi kiwo a lokacin kafin a bashi annabta sannan yayi safarar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa sannan ya dawo gida kuma ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum wannan na nuna cewa annabawa sukan yi sana'a don tsare mutuncinsu kuma sana'an nan ko da za su yi kwadago ne a ƙarƙashin wani wanda bai kai su daraja ba a gurin Allah ba annabi ba ne ba amma sai ba annabi tumakiyansa ya ce ya je ya kiwo idan ya je ya kiwata ya dawo shi kuma sai ya biya shi kuma wannan Allah ya yi haka ne don ya nuna ma ɗan adam duk abin da ka samu a duniya in dai baka samu imani ba to baka samu daraja ta koli ba Allah ya sa mu dace sannan akwai wata tambayan da wani shi ma ya yi dangane da wata da ya aurar da mahaifinta ya aurar da ita daga baya ya kashe auren kuma ya aura mata wani wanda ba ta so ya tambaya yaya hukuncin wannan auren da aka aura mata na biyu aure ya yi in dai da izinin mahaifin ne sai dai in za a warware daga baya kuma a warware dalilai da shari'a ta yadda sannan wannan na cewa ni ne nake karatu a wani gari mai nisa wadda tafi na tafi nakan kai wata hudu a garin kafin na dawo gida shin zan iya yin kasaru a can koko ta faɗi za ka iya yin kasaru ko da ya fi wannan watanni hudun ma ko wata shida ne na'am wannan ya ce ina da shekaru 27 kuma ina da matukar son in gana ya aure sai dai matsalar shine ba ni da kaciya wato bai ba a masa shayi ba shin zan iya yin aure ba tare da hakan ba za ka iya yin aure amma ko yanzu za ka iya zuwa asibiti a ji a maka shayi domin yana ɗaya daga cikin hanyoyi na kiwon lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musulmi idan ba a maka ba lokacin da kake yaro da girman ka zaka iya zuwa asibiti sai a maka alhamdulillah yanzu an samu ci gaba za a iya maka alluran ma kashe zafi ba za ka san ma an gama ba ka yi jinyanka in kana jin kunyanka je garin ku ne a yi haka to ka yi tafiya sai ka tafi kano babu bukanan da ya san ka da ka je wani asibiti private ka biya kudi a maka ka yi jinya bayan ka tashi in ka gama ka dawo ba shi kenan ba Allah ya samu dace wannan na cewa dan Allah yana roƙon addu'a ne zuwa ga sauran yan uwa musulmi yayi applying din aikin soja na Air Force suna nan suna jiran daku muna fata Allah ya baku nasara Allah kuma ya ba ku rinjaye sannan muna kira a ƙarƙashin wannan tambayar ga sanatocinmu da gwamnatocin jihohin arewa baki daya da su sa idanu akan tsarin da aka ɗauko na ɗaukan soja da ɗan sanda a ƙasar nan a yanzu musamman a bana ba mu yadda da wannan tsarin ba zai cutar da mu cewa ɗalibi ba zai zama ya samu daman a ɗauke shi a aikin soja ba sai an samu wani lieutenant colonel na soja mai kaki ba wanda ya ritaya ba ya sa masa hannu ya amince da shi kuma ya sa hoton ya sa hotonsa cewa ga shi ma ga, ga ɗin shi sannan a kira shi a tsoratar da shi a gaya masa cewa in wani abu ya faru da wannan yaron kai ne za a kama wannan ya sa mutumin da da ke iya bugan kirji ya sa ma yara goma hannu daga cikin musulmi yanzu da kyar ya iya sama daya dayan ma sai dangin shi dangin shi ma na kudda kurwar da yake da shaida kasu ya zama wajibi na farko kenan mu taya su addu'a ubangiji ta'ala ya ba su sabati sannan ku ku sani babu wani wanda ya isa cutar da wani in ba Allah ba walam annan nasa law tamu ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Abdullahi bin Abbas in duk duniya za su haru akan su cutar da kai su tarin dangi gaba ɗaya akan ka bu tarin dangi su ba zai amfana masu komai ba kuma ba za ka cutu ba sai da abin da dama Allah ya kaddara za ka cutu da su waɗanda suke cikin wannan aiki su tsaya da yawa sun fara fargaba suna tunanin cewa za su janye za su janye za su janye in kun janye kun cutar da musulunci da musulmi da haka ku daure ku tsaya a haka ɗayan biyu ya faru imman nasaru wa imman shahada ko ku yi nasara ko shahada amma kada mu kuskura kowa a inda yake wai ya ce zai janye saboda tsanani ya yi tsanani wallahi ba kai lokacin ba da haka ku tsaya muna muku addu'a Allah ya ba ku sabaci Allah ya taimake mu Allah ya sa waɗanda aka yi domin su sun ji bismillah za mu tashi a farkon suratu sajada a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة السجدة سورة مكية malaman tafsiri suna cewa sai dai wasu daga cikin ayoyi kamar guda uku ko kamar guda biyar haka abdullahi bin abbasin da kalbi da kuma muqatil bin hiyyan suka ce ayoyi guda uku daga fadin allah ta'ala afa man kana mu'minan kaman kana fasika la zuwa ayoyin ukun gaba wadda suka ce ayoyi biyar suka ce daga afa man kana mu'minan kaman kana fasika zuwa ayoyi biyar gaba sannan wannan sura tana daga cikin surori da ke da falala ya inganta cikin bukhari da muslim daga abu huraira allah yadda da shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta suratu sajada da suratul insan wato hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madkura yakan karanta waɗannan surori guda biyu a sallarsa ta asubahin ranar juma'a dora da aka ce yau juma'a to wannan sallar asubahin raka'ar farko suratu sajada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a raka'a ta biyu sai ya karanta suratul insan wannan sunna ce daga cikin sunnonin da limamai ya kamata su dauka su koya kuma su shiga su rika aiwatar wa mutane a aikace kar ya zama an bi ka ranar juma'a ka karanta wa mutane wa tsari wasu sama'i wa tsari koko wa shamsi wa ba wai don bai yi ba to amma ga wata sunna can ka bari da ka yi da an samu lada gwaggwaba wadda baka yi ba kuma yanzu ba a samu ba ina fata mun fahimci wannan suratu sajada kira sannan jabir dan abdullahi kamar yadda imamu darimi ya ruwaito cikin sunan nashi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya yin bacci kullum idan ya kwanta har sai ya karanta suratul sajada da suratul mulk wato tabarakallazi biyadihi mulk wannan al'adar annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai yin bacci sai ya karanta waɗannan surori da haka suna ce da ya kamata al'umma su ma su siffanta da shi sura ce ta 32 daga cikin jerin surorin alkur'ani in ka faro daga farko sannan tana da ayoyi 30 a wata ruwayan tana da ayoyi 29 ubangiji ta'ala ya ce bismillahir alif lam waɗannan harufa guda uku Allah kaɗai ya san me yake nufi da su tanzilul kitabi la raiba fi saukan wannan littafi da Allah madaukakin sarki ke saukarwa la raiba fihi babu shakku babu kokkonto a cikin sa min rabbil alamina daga Allah ubangijin talikai yake kai daga ganin alkur'ani ka san daga Allah yake ya fi karfin ya fi karfin maganar dan adam am yaqulu naftara ubangiji ta'ala ya ce ba komai kafare yake faɗi ba lafazin am wato bi ma'ana bal ne tuqaddiru bi bal akan kaddara ta da bal kamar yadda ubangiji ta'ala ya kawo cikin suratul anbiya da bal din yace bal qalu adghasu ahlami bal iftarahu bal huwa sha'ir to nan yace am yaqulu naftara ba komai kafare ke gaya wa annabi ba face cewa suke wai ya kirkiri alkur'ani ne min indi nafsi daga kansa shi kiro amma ba Allah ne ya aiko shi ba Allah ya ce bal huwal haqqu min rabbik abun ba haka yake ba qur'ani gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka Allah ya baka shi zira qauman dan kai gargade ga mutanen da ma atahum min nadhirin min qablik ba su samu wani mai gargadi da ya musu gargadi ba min kabli ka gabanin zuwanka la'allahum yahtadun mai yiwuwa idan ka yi musu gargadin su shiri imamu qatada rahimahullah yake cewa al'ummar da ake nufi a nan wato waɗanda ba a turo musu annabi ba su ne ƙureshawa ya ce kanu ummatan ummiya sun kasance al'umma ce da ba su da littafi ba su iya rubutu ba su iya karatu ba lam atihim nazirun min qabli muhammadin sallallahu alaihi wa sallam babu wani mai gargadi da ya taba zuwa musu kafin zuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan waɗannan ayoyi idan muka kalle su da kyau wato suna kamanceceniya da sauran ayoyin da muka wuto a baya misali in ka dauki tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin yayi kama da wata aya daga cikin ayoyin suratul baqara ubangiji ta'ala na maimaita haka ne dan ka dada fahimtar cewa lalle fa littafin nan saukakke ne daga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya girgiro shi ba kafirai sun gaya masa cewa shi ya girgiro kuma ba wannan kadai ma suka gaya masa kamar yadda ubangiji ala ya ta mana cikin suratul furqan wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun cewa suke wai wannan ƙur'anin kire ne ya ƙirƙiro shi da kansa wasu mutane wadda su ma suke tare da shi suka taimaka masa har ya samu ƙurani Allah ya ce a faqad ja'u zulman wa zura wannan ƙarya suka yi wa manzan Allah ba su hakura ba suka ce asatirul awwalin tatabaha to tasuniyoyin mutanen da da ya je ya koya ya kwafa daga wasu littattafan fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila ana karanta masa yana haddacewa safiya da maraice Allah ya ce anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard masanin gaibi a sararin samaniya masanin gaibi a kasa shi ya saukar da ita Inna hu kana ghafurur rahim sannan ba su hakura ba suka ce mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan annabin yana cin abinci kuma yana shiga kasuwanni in annabi ne laula unzila ilaihi malakun me yasa ba a saukar masa da wani mala'ika ba bodyguard fa yakunu ma'ahu nadira ya kasance kudda kullum tare da shi aw takunu lahu jannatun yakulu minha ko ya zamana ya samu wata katafariyar gona daga Allah kawai sai dai ya je ɗiba ya ce amma ba sai ya je kasuwa ba ya zai annabi kuma Allah na son shi ya bashi ya je kasuwa haka suka yi ta faɗi suka yi ta faɗi suka yi ta faɗi Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu wala yastati'una sabila sun ce kai kaza sun ce kai kaza sun ce kai kaza kamar yadda suka faɗa can bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalu haka suka riga gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na sai Allah ya dauke lafazin iftira lafazin kage da suke jinginawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce haka suke cewa ba komai suke cewa ba face wai ya kirkiro shi ne to ba haka bane ba alhaqqu ne min rabbik gaskiya ne alqur'ani daga ubangijin ka litun zira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun aya ta gaba tace min Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش ما لكم khalaqa as-samawati wal ard Allah ubangiji shine allazi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai wal arda da kasa wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakankanin su na halittu da sarari fi sittati ayyamin ubangiji ta'ala yayi wannan halittar ne cikin kwanaki shida sun mastawa ala arshi sannan ya daidaita akan al'arshinsa Allah ya ce malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibinci koma bayansa subhanahu wa ta'ala wala shafi sannan ba ku da wanda zai cece ku in ba Allah ba afala ta tazakkarun shin ba za ku wa'astu ku yi tunani ba yudabbirul amra min sama ubangiji ta'ala shike juya al'amura daga sama zuwa ilas ilal ardi zuwa ƙasa summa ya'ruju ilaihi sannan kuma mala'ika ya sake hawa zuwa ga Allah fi yaumin a cikin yini guda kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu wadda gwargwadon wannan yinin kwatankwacin shekara dubu ne a bisa kidayar da ku kuke yau da kullum zalika wannan da ke da wannan halittar wadda ke juya waɗannan al'amura alimul ghaibi shine masanin abin da ke boye wa shahadati kuma shine masanin abin da ke bayyane wa huwa al-azizul hakim al-azizur rahim kuma shine al-aziz mabwayi ar-rahim sannan kuma mai jin kai wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilai wadda malamai suka tabbatar da cewa ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa ya yi istiwa'i a sama dan ya ce allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi wannan kalmar daidaituwa akan al'arshi an samu jayayya tsakankanin al'umma akan ta wasu suna ganin idan ka ɗauke shi a haka kamar ka yi ma Allah wuri kayi masa mazuguni kayi masa inda za a iya gani shi shi kuma Allah yana nan ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum irin wannan ayoyin guda bakwai ne a cikin alkur'ani wannan ɗaya ne daga cikinsu kusan ita ce ta shida akwai ta farko cikin suratul araf ubangiji ta'ala ya ce inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshi yukshi al-layla an-nahara zuwa karshen aya aya ta biyu cikin suratu yunus shi ma inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala arshi yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni sannan sai aya ta uku cikin suratul ra'ad bangiji ta'ala yace allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arshi wa sakhkhara shamsa wal wannan suratul ra'adi sai suratu daha ar-rahmanu ala al-arshi tawa shi ma ubangiji ta'ala ya tabbatar da daidaiton shi akan al'arshi sai suratul furqan ita ce ta biyar nan ma Allah madaukakin sarki ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما fi sittati ayyam thumma stawa ala al-arshi rahman fas'al bihi khabira sannan sai wannan ayar da muke cikin ta Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi afala tatadhakkarun daga shi sai kuma ayar da ke cikin suratul hadid bangiji ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir waɗannan su ne jerin ayoyi guda bakwai imamu shinqiti rahimahullah yace kai daga jin wannan ayoyin kai ka tabbatar da cewa Allah na sama kuma ba inda zaka kai shi ya dace da shi in ba sama ba Ya ce domin dukkanin ayoyin sai da Allah ya yi musu garkuwa a gaba da baya ya kawo wasu sifofinsa kafin ya kawo istiwa'i sannan a gaba kuma ya sake kawo wasu sifofin cewa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati ubangijin ku shine Allah wannan da ya halicci sammai ka yadda da wannan wal ard ya halicci kasa ka yadda da wannan fi sittati ayyamin ka yadda da wannan sun mastawa alal arshi ne kuma ba za ka yarda da shi ba ya ce yaya za a yi ya ɗauko daga farko kuma ka yarda sannan ka zo tsake kuma ka ce ba za ka yarda ba yukshin lailan nahara yatlubuhu hasisa wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahu al khalqu wal amr haka ya kawo cikin suratul a'raf haka a cikin suratul yunus nan ba sai da yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sanai ce su mastawa alal arshi kuma bai tsaya nan ba sai ce yudabbirul amra yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'di idni zalikum Allahu rabbukum fa'buduhu waɗannan ayoyin har ya zuwa inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun duka sifofi ne na Allah madaukaki gaba da bayan istiwa'in an kawo sifofinsa ne Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin sifa ce na Allah madaukaki sannan yace sun mastawa alal arshi bai tsaya nan ba yace wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma li ajalin musamma sai yace yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa wannan duka yana daya daga cikin dalilan da ke nuna cewa Allah mai cikar kudura ne in zaka yadda shi yayi kasa shi yayi sama shi yake juye al'amura shi ya halitta rana ya halitta wata ya hore su wa dan adam to kuma ya ce ya daidaita al'arshi sai ka ce baka yadda ba har zaka iya kawo masa wata fasara duk inda Allah ya kawo sai ka samu ya gwama shi da wasu sifofin na daban da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard duka yadda da wannan wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa duka waɗannan sifofin ka yadda da su na ilmi to amma ka ce istiwa'i ne baka yadda da shi ba zaka masa tawili sukan yi kokari su yi ma istiwa'in nan tawili sai su kara lamun su ce wai istaula ake nufi to waye yake nufin istaula shi Allah da ya saukar yake nufin istaula ko ku ku da kuka gano cewa istaula yake nufi kuma ya kasa faɗin istaulan yace istawa lafazin istaula bi ma'ana kahara wato yarin jaya Allah yarin jayi al'arshi shine wai fasarar da suke da kuma wannan duk kalace kalace ne wadda ma anzalallahu biha min sultan shi yasa ibnu qayyim al-jawziyya cikin nuniya nashi sai ya kamanta su da yahudawa yace duk mutumin da ke da awar irin wannan to yana da kwatankwaci da yadda yahudu suke yahudawa ne suka zo shiga cikin baitul maqdis Allah ya ba su ka'ida wa in kunna dkhulu hadhihi alqarya fa kulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun nagfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin da suka zo madadin su ce hiqqa sai suka ce hinqa suka ƙara nunun akai madadin hiffa ya dauki ma'anar Allah ya fe mana zunubanmu sai suka ce hinqa alkama dai alkama dai alkama dai sai ibnu kayyim yace nunul yahudi wala mil juhami huma fi wahyi rabbil alamin za'idatani umira al yahudu bi an yaqulu hitatun فقالوا حنطة wa وكذلك الجهم حين قيل له al harfa lil nuqsan yace dukkanin su iri da nunun din da suka ƙara a can na yahudu da lamun ɗin da jahamawa suka ƙara a cikin wannan sunar na istawa bai da bambanci wancan sun ƙara nunu kuma kun ƙara lamu an ce ma yahudawa ku ce hitta sai suka ce hitta shi ma jihami aka ce masa ya ce istawa sai ya ce istaula mai bambanci su ya samu kari kenan shi ma ko so lafazin istawa yana zuwa da ma'anoni kamar guda shida a cikin alkur'ani kamar yadda abdurrahman bin aljauzi ya kawo cikin nuzha nashi nuzhatul a'yunun nawazir fi ilmin wujuhi wan wanda littafi ne da ya shahara gurin malamai cewa al wato al wan na ibn al jawzi a ciki yake cewa istiwa ta zo a cikin alqur'ani da ma'anoni mabambanta guda shida ma'ana ta farko ta zo da ma'anan alkastu kafin yayi baganan ma'anar sai da yace kuma kala biyu ce akwai tamma sannan akwai naqisa tamma ba ta buƙatar wani sila naqisa kuma la tatimmu illa bi silatin ba ta cika sai an hada ta da wani harafi sai fara ba da misali akan guda shidan da ke ciki yace idan ta zo tamma to kamila kenan cikakkiya ce kuma abinda take ifada shine kuwa shine shudda. ubangiji ta ya yace walamma balaga ma'ahul shudda walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma annabi musa alaihi salatu salam lokacin da ya kai ashuddahu ya kai balagasa ya kai karfi wastawa ai wa kamula ya cika cikakken mutum atainahu hukuman muka bashi annabta a lokacin wa ilman muka bashi manzanci wa kazalika najzil muhsinin haka muke sakan kama waɗanda suke suke kyautatawa kaga kalmar istiwa ta zo amma babu ila ko ala a gabanta to akwai kuma lokacin da za ta zo da ila a gaba ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين yace wannan kuma yana nufin qasdu yana nufin nufata al'amal mutum ya nufaci abu qasada fulanun kaza to sai a ce istawa ila kaza da haka da Allah ya bada labarin yadda ya halicci kasa sai ya ce sun ila sama sannan ya nufaci kuma sama wahiya dukan a lokacin tana hayakinta فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين sannan wani lokaci lafazin istiwa a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anan al-istiqrar wato tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo cikin wato kissar annabi nuhu wastawat alal judi ay istaqarrat alal judi yana nufin tabbatan al'amari akan wani wuri na musamman sannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da ma'ana na ainihin al'istiwa wato shine a tashabu ƙur'ani yana zuwa da kalmar istiwa'i a matsayin tashabuhi wato kamar kamanceceniya hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun qul hal tastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur mun fahimci wannan wannan istiwa'i ne da ke nufin wato daidaito shin wannan zai daidai da wannan zai daidai da wannan wannan zai daidai da wannan wa ma yastawil ama wal basir wala zulumat wala nur wala dhillu wala harur wa ma yastawil ahya wala amwat saboda haka wannan istiwa'i ne a fiskar tashabuhi sannan istiwa'i na zuwa da ma'anan uluwi wannan shine wanda ya fito a cikin surorin da suka yi magana akan siffar Allah na daidaitan shi akan abin ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ulul makan da ulul zaki da haka istawa alal arshi ya ɗaukaka ya daidaita akan al'arshi ya ɗaukaka ɗaukaka na zatinsa ya kuma ɗaukaka ɗaukaka na gurin da yake don a sama yake kuma babu wani abu samansa don haka duk halittu suna ƙasan Allah ba wata halitta ko kwaya ɗaya da ke sama wannan uluwi ne na shi sannan kuma babu halittar da ta kai shi shi ma kuma uluwi ne na zati da haka waɗannan uluwin guda biyu kalmar istiwa'in nan ta hada su sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi waɗannan dukkanin dalilai ne wanda suke tabbatar da a ƙa'ida ta malaman suna cewa Allah maɗaukacin sarki yana sama kuma idan ka cire Allah a sama ina za ka kai shi ka fahimci wannan da kyau shi ne da kansa ya ce yana sama sai kai kace ba a sama yake ba to kai kuma da wace hujja kenan lokacin da za ka yi addu'a ya kake yi daga hannu kake yi don me wanda kake roƙa a sama yake ka sun kuyar da kai mana amma la'akari da ka san a sama yake za ka daga idan za ka yi rantsuwa da daga hannu ba haka ake ba a daga yatsa me ake nunawa sama don me allah da ke sama wata rana wata baiwa me ita ya kawo karanta gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzala salasalam ya aika aka kirata sai ya tambaye ta cewa ina allah yake sai ta ce yana sama sai ya dubi mai baiwar ya ce ka yanta ta mumina ce kuma wanda ke inkarin cewa Allah na sama fa yana karanta wannan hadisin Allah na sama idan ka ce yana sama ai baka masa gariya ba tunda shi ya faɗa ko allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa ala al-arsh ya daidaita kan al-arsh shikenan ka bashi haka kuma ka ja bakin ka kai shiru duk wani tawili da duk wani kokari da wani kuskure ma da zaka yi wai ka cire Allah daga wannan daidaiton to kawai kana shishigi ne akan ilimin da ya fi karfinka sannan abu na gaba ba a suranta yadda Allah yake ba a kamanta shi a kwakwalwa ba a misalta shi da wani akwai sarakuna da kake gani akan karagar mulki baka cewa kamar yadda sarki wane ya zauna shi ma haka Allah ya zauna Allah baya tamsili shi laisa mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba a masala sannan ba a kuma kwatanta shi da wani sannan ba a suranta abun ko da a rai ka suranta wai ga yadda abun yake yadda ya faɗa kawai ka bar masa kayan shi haka haka ake buƙatar kawai ka yi imani tun da ba wani aiki ba ne imanin kawai ake so ka yi to ka yi mun fahimci wannan don haka allah maɗaukakin sarki yake cewa yudabbirul am shi ke juya al'amura minas sama'i ilal ardi daga sama zuwa ƙasa sun ya arju ilai sannan ya hawa ya koma zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati a cikin wani yini wadda kwatankwacin sa wato kwatankwacin shekara dubu malamai sun tattauna dangane da wannan tadbirin yudabbiru al'amra shi ke juya al'amura wani al'amari abdullahi bin Abbas ya ce wal qadar wato al'amura na hukunci wadda ubangiji ta'ala ya akan bayansa ko abin da ya kaddara musu abin da ya kaddara ma daga sama ana taho da shi ƙasa ɗan saƙon ya koma ne a cikin yini ɗaya wadda kwatankwacin tazarar kwatankwacin shekara dubu shekara dubu da wannan dalilin malamai suka ce to da Allah ya faɗa cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini ɗaya wurin Allah kamar shekara dubu ne da ku kuke lissafi to da yace ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida ba yana nufin kwanakin duniya ba ne yana nufin kwanaki irin yadda yake a gurin shi kwanaki yadda yake a gurin shi kuma shine shekaru dubu shida kenan mun fahimci wannan haka imamu da haka abdullahi ibn abbasin suka kaddara to amma daga cikin su akwai daga cikin malamai wanda su suke ganin kamar wannan juya al'amura yana iya faruwa a cikin shekara dubu amma halittan sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida suka ce cikin kwanaki shidan da ko kuka sani domin a wancan magana na batun halittan sama da ƙasa Allah bai kawo wato min mata uddun ba cewa ya Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi afala tatazakkaru bai kawo cewa min mata uddun ba to amma da yace yudabbiru al-amra min as-sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu sai ce alfa sanatin mimma ta'uddu da haka tadbirul umur kawo su daga sama zuwa ƙasa sannan a koma shekara dubu to idan ka dubi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa hadisin mi'raj ya ce tsakanin doron ƙasa zuwa katokare sama tafiyan shekara 500 ne sannan kaurin saman kafin ka huda ta ka haudoranta can shi ma tafiyan shekara 500 ne sannan tazarar da ke tsakaninta da sama ta biyu shi ma tafiyan shekara 500 ne so idan ka ɗauka daga wannan saman a ce an sauko ƙasa an sake komawa shekara nau kenan eh shekara dubun kenan da haka malamai suka ce safarar mala'ika jibrilu ne tunda an ɗauko alkur'ani tun daga lauhil mahfuz an kawo shi baitul izza anan sama ta daya da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr aka kawo shi wannan wuri shahar ramadan allazi unzila fihi alquran a ranan da aka kawo shi wannan dare wannan wuri to daga nan ne ake safararsa zuwa ga annabi a cikin shekaru 23 mala'ika ya ɗauko wani yanki ya kawo wani lokaci ya kawo kalma wani lokaci ya kawo sura duka wani lokaci ya ɗauko wasu ayoyi ya kawo gwargwadon yadda ubangiji ta Allah ya bashi umar to safarar mala'ika jibrilu a tsakanin sama ta ɗaya ne zuwa ƙasa ta nan yake kawo to sai suke cewa al'amuru yana nufin wahayi ne yudabbiru al'am wato shi Allah shi ke jujjuya al'amura ta hanyar turo wahayi muna ina fata mun fahimci wannan minas sama daga sama ilal ardi zuwa ƙasa sun ma ya arju ilai sannan mala'ikan ya tashi ya koma kuma zuwa ga can fi yaumin cikin yini ɗaya kana miqdaruhu alfa alfasanati. wadda kwatankwacin shi ya kai tafiyan shekara dubu mimma ta'udun ay mimma sibun gwargwadon yadda ku kuke kidayawa wannan kidaya na 24 hours to sai ka yi shi dubu wato tsawon shekara dubu to shine kwatankwacin kwana ɗaya kenan kaga wato abin ya wuce da dan adam ma ke iya sarrafawa wannan na nuna maka girman Allah da matsayinsa to wannan wanda ke da wannan ya za ka yi da shi amma saboda tsabar ta'addanci za ka samu mutum yana alfahari yana ganin ma ko Allah ma bai isa masa ya kamata mutumin da ya san halittun Allah ya gane cewa Allah da ya yi waɗannan mai ƙarfi ne mai iko ne a kansa to ya kamata ya kiyaye ya kamata lallai ɗan adam ya zama da yana da takatsantsan gaya Allah ya sa mu dace zalika alimul ghaibi wash shahada wannan fa wanda yayi wannan halittan shine masanin gaibi wato abin da ya boyu gaibi malamai suna cewa labarin da ya riga ya wuce ba a yi da kai ba yana iya zama gaibi a gare ka yanzu misali tarihin su annabi adam su annabi musa su annabi hud gaibu ne aka bamu wanda da ba a gaya mana su ba ba yadda za a yi musun su sana akwai gaibin da za ka rayu da shi sau da yawa wani lokaci abin da ya boyu a gare ka baka iya ganin shi abinda labarinsa bai iso maka ba ko ka rayu a zamaninsa ba lalle bane ka san shi to sannan akwai abinda ka sa a gaba gabari hisabi sirati wuta ko aljanna tashin kiyamar ita kanta dukkan su wasu abubuwa ne wanda ke ka ji su ne ka yi imani da su amma ba su faru da kai ba ballantana ka iya shaidarwa kana da yakinin da ya za su faru babu kuma wanda ya shiga ta faru da shi ya dawo ya zo ya baka labarin eh shi ya gani duk da labari ne gaibi ne allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahu sifar farko da ubangiji ta Ala ya fara faɗi kenan cikin suratul baqara da haka shi Allah shi ne alimul gaibi shi kadai ne masanin gaibi ko da wani malami yana kokarin cewa ai annabi ya san gaibi to kawai shi shi ne da karambani annabi baya sanin gaibi sai abinda Allah ya sanar da shi domin abin da ake nufi da gaibi shine kafin abu ya faru ya zama kana da masaniyan shi ɗari bisa ɗari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai tafi wani gari baya sanin me zai tarar a garin sai ya ji mu fahimci wannan da da wannan dalilin ne yasa wani lokaci sai ya fita yaki sai a yi nasara a kan shi mun fahimci wannan inda ya san tun farko da ma za a yi nasara a kan shi zai fita ba zai fita ba shi yasa Allah ma ya ta yace ka gaya musu laukuntu alamul ghaiba lastaqtartu min alkhair wa ma masani su inda na san gaibi to da alkhairi kadai zai same ni ba yadda za a cutar ta same ni amma da kansa zai je wani guri a samu matsala a je uhudu a samu matsala a zubar masa da jini a karya masa haƙori haka kawai yana sane zai je bai sani sai da ya je ubangiji ta'ala ya canza lamari kuma Allah ya kawo masa dalili yace laqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahussunahum bi izini hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu wannan inda ya san haka za ta faru har a canza al'amarin arna su yi a kansu ai ba zai je babu wanda ya san gaibi sai Allah shi yasa Allah ya ce kul ga gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya sani cikin halittun sama ko ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah shine alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim sannan shi mabuwayi ne wanda babu abin da ke gagararsa ar-rahim sannan kuma mai jin kai ne mai tausayi wato lokacin da kaga Allah ya kyale wani yayi ta'addanci kuma Allah ya kyale shi ba wai don ya gagare shi bane domin shi al'azizu ne ba wanda ke iya rinjayarsa shi Allah ɗaya kenan sannan na biyu arrahimu ne yana da tausayi yana da rangwame rangwaminsa ne kawai ta tabbata akan wannan bawan ya gyale amma da ya yi shirin kama shi da ya kama shi Allah ya tsare na'am الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل الله ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي أحسن كل شيء خلقه shi Allah ne wanda ya kyautata halittar kowace abu kowane irin abu Allah ne ya kyautata halittarsa lafazin ahsana ai atkala shi ya kyautata halittar kowane abu duk abin da yake Allah ne ya halicce shi da ka gani zaka samu akwai kwalliya a cikin sa ahsana kulli shay'in khalaqahu lafazin khalaqahu wato lamun dinnan a sa masa fataha haka wasu daga cikin malamai suka karanta kamar su al-imam ibn kasir wato su asim kai afwan su nafi su asim da su hamza suke sa'i haka suka ainihin wato karanta shi khalaqa amma sauran ƙurra suna karanta shi da khalqa lamun din sai su sa masa sukun wannan su ibnu kasir su abu amsu abdullahi ibn amir al-yahsabi ash-shami haka suke karanta shi ahsana bi ma'ana atqana kullu shay'in khalaqa ahsana khalqa kullu shay'in shine ma'anarsa takdimi ne kawai da ta'khiri ya kyautata halittar dukkanin wani abu wa bada khalqal insani min tin sannan ya farar da halittan ɗan adam min daga ƙasa daga yumbu taɓo sun ja'ala naslahu sannan ya sanya wannan tsatson wannan halittan min sulalatin min ma'in mahil daga ainihin wato tsatson iyayensu min ma'in na wani ruwa mahilin wanda yake wato la khatara bai da wata kima bai da wata daraja wato gudan maniyi kenan Dan dangudan mani a kallo haka ba wanda ke darajar tashi ba wanda ke daukar shi da kima asali in ya taba jikinka ma kokari kake ka share gani kake kazanta ya same ka to da wannan halittar ne aka halicci dan adam idan ya san wannan asalin kaga ba zai takama ba ba zai yi tinkahu ba ba zai nuna cewa shi wani bane Allah yake thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu sannan Allah ya daidaita shi bayan yana gudan mani wa nafaka fihi min ruhihi sannan ya busa masa daga ruhinsa malamai suka ce sun masawahu nan damirin yana koma zuwa ga annabi adam ne alaihi salatu wa salam saboda shi aka fara magana wa bada khalqal insani min tin wa nafaka fihi min ruhihi sannan Allah ya busa masa ruhinsa wa ja'ala lakumus sam'a sai ya dawo bayani kuma zuwa ga ainihin zuriyar annabi adam yace sai ya sanya muku ji wal absara da gannai wal afida kuma ya sanya muku zukata da kuke tuntuntuni da su amma qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai daga cikin ku suke iya gode irin wannan neman. Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ka zauna kawai ko a madubi ka kalli kanka wannan kare ya sai ya saka ji tsoron Allah ka dubi yadda Allah ya gina halittarka ka dubi wannan aikin ka kaddara a ce wata hukuma ce za ta bada wani kuɗi a gina wannan ai wannan ginin ba zai ginu ba shi yasa ubangiji ta'ala ke kaddara ran dan adam ya dauki dukkanin matakai na kare rayuwar dan adam bai yadda ba a kashe shi ko a zubar da jinin shi haka kawai ba ba a kai ga kashe mumini wato sai in ya bar imanin gaba daya ya yi ridda to a wannan lokaci ya ja daga ne tsakanin shi da Allah ya nuna ba shi da Allah sai ubangiji ta ala ya halatta cewa a zubar da jinin shi dan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi sallam yace la yahillu damu mu'min muslim illa bi ihda talatin da haka ba a yadda a musulunci a zubar da shi. shi yasa muke kalubalantan irin wannan zubar da jinin da ake yi wallahi muna cewa ba musulunci bane ba musulunci bane da sisa ce aka kullo aka zo aka shigo da shi dan a wato bakanta musulunci a duniya kuma ba a nan kasan ba kadai har a sauran kasashen musulunci da haka mu ci gaba da addu'a mu koma ga Allah mu roƙi Allah madaukakin sarki ya yi amma lallai in ka kalli halittan dan adam ya kamata ya tsaya ya yi Allah godiya mu kula da wannan da kyau tinkiyar gidanka ba ta bane aka yi ta haka kazar gidanka ba ta bane aka yi ta haka kai ba kuma ba ka bane aka yi ka haka zabin Allah ne haka ya ga dama ya yi ka ya ga dama ya yi tinkiyar gidanka kuma ya halatta maka ita Allah ya ce falyanzur al-insanu ila ta'am anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qasban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'ika gulban ya ce wa inna lakum fil an'ami la wa minha ta'kulun gaba ɗaya ma duk Allah subhanahu wataala ya halatta mana ya halatta mana adam kuma ba zaɓin ka ba wato ka yi tunani kawai za ka iya ma Allah godiya to amma Allah ya ce kalilan ma tashkurun kaɗan ne kwarai cikin mutane suke iya ma Allah godiya akan irin wannan nema Allah ka mu cikin kada na وقالوا أإذا Wakalu ubangiji Ta'ala yace suna cewa A'iza, iza dalal na fil shi yanzu mu ma mutu mu ɓace a cikin ƙasa wato mu didige ƙasusuwan mu ya watsi ya bi ƙasa ya ainihin washe fil ardi a cikin ƙasa a inna da fi khalqin jadid kuma mu ne wai za a sake samar da mu sabon halitta kaga suna inkari suna ganin ba zai yiwu ba wasu wurin suna cewa tilka raja'un ba'id wannan abu ne wanda kwata kwata ba zai yiwu ba Allah ya ce bal bi liqa'i rabbihim kafirun ba komai suke ba face kawai suna ta su da ubangiji gani suke kamar ba za su haɗu da shi ba shi yasa suke sheki a Allah ya tsare abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi